قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل ya kai wannan manzo ka ce ya ku mutane hakika alkur'ani ya zo muku saukakke daga wajen ubangijinku duk wanda ya shiryo imani da shi to amfanin hakan zai koma ne zuwa gare shi saboda Allah mawadaci ne daga biyayyar bayinsa kuma duk wanda ya bata to fa tasirin batan yana kansa ne shi kadai domin shi Allah sabon bayansa baya cutar da shi ni kuma ba mai gadi bane akan ku da zan rika kiyaye muku ayyukanku in muku hisabi akai